a yayin da take gabatar da wasu mutanen da ta ce jami'anta sun kama a farkon watan nan na satumba a birnin yamai ne hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi okritis ta sanar cewa masu wannan haramtacciyar sana'a sun fara amfani da hanyar ruwa don kaucewa matakan tsaron kan hanya ga ƙarin bayani daga bakin kakakin hukumar 'yan sanda ta ƙasa komisar nana aishatu usman bako wasu matasa su biyu da an ka kama a nan karfe kwartagi nan ga niyame ra biyu ga wanga sabon watan da september kenan wata sabo kwaya ce an ka samu da su ake ce ma amlesia ita wannan amlesia kin ba ko ina ba ake samun ta ba kowa ba yake samun ta sai wane da wane kenan sai mai aljihu da nauyi bancin wannan kuma an samu su tramadol tare da su kilo wajen ɗari da tara an ka samu na, na cannabis ɗin don a cikinta ne ke da wannan kumshi goma sha uku na, na amlesia ta miliyan goma sha ɗaya da jika 46 in an saida ta take kamawa bancin wannan kuma inte da police secure su ma sun aza hannu bisa kan wani dan taliki don shi ma an samu kwaya wajen kilogram 40 da 'yan kai a bisa kan shi sabon salon su a cikin kwalokwalo ne ake saka ta dokin an ka iso da ita gaya sai ta biyo ruwa daga can benin ƙungiyoyin da ke ayyukan waye kan jama'a a game da illolin ta'ammali da miyagun kwayoyi sun bayyana damuwa dangane da yadda al'amarin ke ƙoƙarin samun gindin zama a 'yan shekarun nan a nijar domin bayanai na nunin ɗimbin matasa sun rungumi abin ido rufe Ganda Salai shine shugaban kungiyar Adena. In mutum ya fara shan karak sai dole a ya samu in bai samu ba sai ya yi sata shi ke sa kun yanzu 'yan mata namu yarinya ta zan barawo. Kun ga yaki da miyagun kwayoyi ba zanken 'yan sanda ba ne ba zanken gwamnati da ba na kowa da kowa surtu ku 'yan jarida ku ne ya kamata ku bude mutane kanu shugabar kungiyar emergence plus jamila amadu na alakanta yanayin da aka shiga a yau da sakacin iyaye akan maganar tarbiyyar yara saboda haka ya zama wajibi al'umma ta kula in ji ta tun da yaro ya hita baka san inda yake ya ta ya bi wata wata tabi'a ya ta ya kwaso kwaya yana sha yana sha kenan abu dole ne zai zama maka matsala har ya komo ma cikin gida yana yana tabi'o'in nan har yara ƙanana ma wanda a kannan shi masu ma sai ya koya musu kenan duka gida sai lalace kenan a sa ido bisa kan yara ina suke zuwa da wa suke mu'amala jamhuriyar Nijar da ke tsakiyar yankin Sahel na matsayin wata hanyar da masu safarar miyagun kwayoyi da ke fitowa daga kasashen gabar tekun Gine ke ratsawa a kokarin isar da hajoji zuwa yankin Maghreb la'akari da wannan dubara ya sa hukumomin kasar tsaurara matakan tsaro dalili kenan su ma dilolin kasa da kasa suka canza salo inda suka fara tsallako kasar ta hanyar kogin kwara ko kuma flav niger wanda ke ratsa jihohinta uku wato tilaberi da ya da doso don cin kasuwannin kasar ko su fita kasashe irin su libya da mali sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger